kalangu studio studio kalangu Hausa studio kalangu karfe biyar da minti talatin yanzu kuma ga kanun labarin Gasar ƙwallon ƙafa ƙasa ga shekara 20 an soma karawar cin karon kusa ga na ƙarshe a yau da maraicen nan wanda zai haɗa tawagogi hudu na rukunin A. Niger za ta fafata da Najeriya a nan yame za mu kasance kai tsaye da wakilinmu da ke Stade General Sani Kunce. Wani babban taro bisa ga buɗin masanya a nafiyar Afirka a kan shirye-shiryen na bisa kan shirye-shiryen gudana wani mamban kwamitin kula da sabgar da studio Kalangu ya tuntuɓa zuwa shi a Dakar zai ƙara mana haske a kan wannan taron. A cikin rahoton musamman na labarin yau za ku ji ƙoƙarin da masu ɗaukar mataki da abokanan hulɗa ke yi don tsayar da arotar da yara ƙanana a cikin Kwamitin karkara ta falmai cikin yankin doso. Masu saurare kamun mu shiga kai tsaye ga cikin labarun namu za mu tuntubar abokin aikinmu da ke can hilin kwallon kafa na Star General Sani Kunce. Tarnan Fudai Ahmed muna lafiya. Lafiya ah, Muhammad Gungu. To kaka aka kasance tsakanin wato karon da ake yi tsakanin Nijar da kuma Najeriya. To Malam Gungu a yanzu ne dai aka dawo a hutun rabin lokaci tsakanin wannan wasan mai muhimmanci da ake yi tsakanin 'yan tawagan maina na Nijar da na Najeriya. A yanzu dai babu wanda ya zura kwallo ana banza da banza. Yanzu kenan za a fara wasannin na rabin hutun lokaci guda saura. To kwaka kaga wato tawagar kallon kafa ta Nijar take gudanar da wannan karan. a yanzu dai gaskiya za a iya cewa ana iya cewa 'yan su 'yan wasan na mai na gaskiya suna taka leda sosai yadda ya kamata kuma ga alamun dai abin zai kyau. To Madalla mun gode kwarai Malam Tarnan Fudai. To malamin sauraro za mu ci gaba da wato labarun gunguma maɗantani ne ke gabatar muku da su. A fannin ƙwallon kafar dai tawagogin nan hudu na rukunin A 'yan ƙasa ga shekara 20 yau da marece za su neman shigar sahun wato karo na kusa ga na ƙarshe kamar yadda ake gudanar da shi a yanzu haka a stajinar sai kunci a nan yame da kuma can hilin ƙwallo na maraɗi. Ina mafatar mena Nijar take da sauran tawagogin wannan rukunin Mamman Bashir mashawarcin fannin ƙwallon kafa ya ma Mana Amadu nashi nazari mutar Muhammadu fasara mu ji. Muna lissafin ta ta ce wasar, koda da waɗancan ƙungiyoyin biyu sun tashi barambaran a lokacin nan koda da Mena ta tashi barambaran to tana sa tsammani. Saboda Mena tana da maki biyu, Afirka ta kudu tana da maki biyu, Burundi ɗaya. Idan aka samu barambaran tsakanin Afirka ta kudu da Burundi, Afirka ta kudu za ta samu maki uku idan aka tashi barambaram tsakanin Nijar da Najeriya, Nijar za ta samu maki uku, Najeriya Najeriya maki biyar. Amma sai dai idan ita Burundi ta ci Nijar, Najeriya Burundi za su samu maki hudu. A lokacin za a lissafta Angola. Ba ma tsammanin za a tashi barambaram Ina ganin akwai alamun nasara kowane bangare. Don haka ina fatan Mena ta samu nasara. a maradi inda rukunin be yake senegal bayan nasarar ta biyu da ta samu wato ta dai ketare da maki shida burkina faso ta fita gasar don ba ta da maki ko ɗaya to tsakanin mali da ghana wanne ne zai samu jeri na biyu amsar sai dai ranar asabar a hirin kwallon kafa na maradi nan yamai jiya a balbalin shugaban palais de congrès na yame shugaban kasar niger ya saka usul din soma ayyukan gyare-gyaren kusurwar cornish yantala da gefen kogin isar niger haka shafin yanar gizo na ofishin kasa mai buga jaridu onep ya rawaita manufar shimfiɗar wannan tsarin dai ya danganci ne da mayar da kusurwar Cornish Yantala bisa tafarkin kyakkyawan mahali kyautata rayuwa da zai danganta dangantar da birnin da kuma bakin kogin isar Niger. Haka zalika gyaran balbalin mai tazarar kilomita uku da metar ɗari uku zai kumshi girkin fitilun haskaka wurin da wuraren lumfasawa masu kima da kuma wato kawo ƙari ga wuraren da jama'a za su huta wato su kasuwanci da kuma ɗakunan kwanci tsawon tazarar kusurwar ta cornish a bayanin da onaf ɗin ta wallafa. a watan mayu mai, kamawa ne wato kwamitin tattalin arzikin nafiyar afirka a majalisar ɗinkin duniya tare da haɗakar ƙungiyar afirka da ƙasar senegal za su gudanar da babban taro bisa ga batun celac tsari mai fa'ida ga ƙungiyar ta afirka wanda zai haɗa ma'abuta yankin don su canza ra'ayi su tattauna bisa ga batutuwan da ke da alaƙa da masanya mai buɗi shimfiɗar nafiyar dr suleiman abdallah mai kulawa da harakokin batun arziki na kwamitin yayi wa nafisa adamu sirfo ƙarin bayani mama ada ce Idan aka dubi kasuwancin ƙasa da ƙasa na Afirka a zahirance ƙasashe sun tsaya bisa wata aƙida ta masu karɓar kayayyakin buƙatun farko bisa kasuwancin ƙasa da ƙasa fiye da kashi 85 na kayayyakin da Afirka ke fitarwa su ne albarkatun ƙasa. Kasuwanci na tsakanin 'yan Afirka a tsawon lokaci bai wuce mizalin kashi 15 muna mafi kankanta musanya kasuwanci amma kuma duk da haka idan aka dubi tsarin kasuwanci tsakanin Afirka ko da yake ba shi da karfi amma yana dauke da ci gaba kasuwanci ne da ya shafi karar riba karar riba shine kafa ayyukan yi duk abinda zai ingiza kasuwanci yan afirka yana dauke da ci gaba domin wannan ne zai kawo kafa ayyukan da ake bukata a nahiyar dandalin zai tattara masu ruwa da tsaki na yankunan tsakiyar afirka da na yammaci zai ba su wata damar yin musanya tattaunawa kan batutuwan da suka shafi muhimman muradun kasuwanci bisa 'yanci. A wani fanni kuma daga shigar ɗaukar darasi na shekara 2019 ɗaliban da ba na ƙasashen turai ba da ke buƙatar rubuta kansu a ƙasar Faransa to saiwa sun zuba kuɗin euro 2,770 na ɗaukar darasin lisans ero saba'in na master ko doctora maimakon ero 170 ga ɗaukar darasin shekara guda a lisans su kuma ɗaliban ƙasashen turai ero 243 na master za su zuba ero 380 na ɗaukar darasin doctora asumana shina ƙarafa ya ce muna sharuɗan yadda suke. adadin ɗalibai 'yan kasashen waje da ba na mambobin kungiyar tarayyar turai ba da ke shirin neman takardar lisansa a jami'ar faransa a shekara mai zuwa ya ragu da kashi goma cikin ɗari a cewar wata sanarwar hukumar jami'a ta faransa a yayin da gwamnati ta bayyana ƙarin kuɗaɗen karatun waɗannan ɗalibai a ranar ɗaya ga watan fabrairu ne ofishin ministan turai da harkokin waje ya rufe shirin rubuta sunayen ɗaliban na ƙasashe da dama daga cikin kasashe arba'in da biyu na ƙetare alƙaluma na wucin gadi na 2019 sun nuna cewar ɗalibai dubu ashirin da takwas hudu ne suka ajiye takardunsu inda aka samu ragowar kashi goma cikin ɗari idan aka kwatanta da bara in ji hukumar da ke kula da ɗaukaka tsarin bayar da ilimi mai zurfi na faransa a ƙasashen waje adadin ɗaliban ya ƙaru a ƙasashe da dama kamar senegal inda ya ƙaru da kashi goma sha ɗaya da digo talatin da hudu cikin ɗari mali da kashi biyar da digo sittin da shida cikin ɗari benin da kashi takwas da digo ashirin da ɗaya cikin ɗari rasha da kashi takwas da digo tasa'in da biyar cikin ɗari sannan china da kashi takwas da 62 cikin 100. Bari mu leƙa yankin Tilaberi, hawa-hawan ruwan kogin isar Nijar tunasarwa ce ya haddasa banna da dama a shekarar nan ta bana a cikin kwamin ɗin karkara ta sindirda yankin Tilaberin fiye da rabin karkarar ya fuskanci al'amarin inda hanyoyin zuwa makarantu basa biyuwa. A cewar magajin garin sindir ruwan isar a ranar yau dai ba su zarce ba kuma an samu wasu wuraren inda aka koma ɗaukar darasi ga dai hassan sita da nafisa sifo ta tuntuɓa da wayar tarfo a yau da sahi. Hayowar ruwan sun tsaya har ma yanzu ana maganar janyewar ruwan. A gaskiya ba ruwan sun janye, ba mu da wata fargaba. Ba iya zuwa makarantu saboda duka makarantun ruwa sun mamaye su. Akwai makarantun boko na laka da suka faɗi. Mun dai ɗauke ɗaliban ne inda muka kai su a waɗansu unguwanni. A hali yanzu dai ɗalibai na lalhui sun koma a firare banjirai sun koma ba garuruwa biyu ne ruwan suka taɓi makarantun su ma an samu inda aka laɓa su abinda muke so shine gwamnati ta yi ƙoƙarin tunanin gina ajujuwa ga waɗannan garuruwa da sakewa garin wuri ministan kwadago da kariyar zamantakewa a ranar lahadi a birnin agadas ya saka usul ɗin farfagadin wayar da kai bisa ga manufar ganin an cimma gudanar da aiki ba tare da an samu hatsari ko ɗaya ba a ganin minista mohamed ben umar fusa'ar zagayen shine girka halaye ga za a zartar da aiki cikin yanayi kyaukyawa mai tsafta ba tare da wani hatsari ba ga fasar bayanin sa ta bakin mamman ada. Muna kafa dama domin ganin 'yancin farko na ma'aikata an kiyaye su ma'aikaci mutum ne yana da 'yanci ya kamata a girmama su amma ko da yake ana buƙatar ya aiki bisa gaskiya amma a ƙarshe muna cewa dukkan 'yanci mai kyau yana dogaro bisa aikin da aka yi daidai lokacin da muka kaddamar da wannan tunanin aiki nagartacce yanzu ƙasar mu na juya cikin zamanin masana'antu yankin agadas shine makoma mai haske Niger na ginuwa Niger na ci gaba Niger ba za ta tsaya ba wannan ƙasa inda muke dogaro da noman gargajiya kawai don mai magana game da ci gaban masana'antu na magana da injuna magana da haɗuran aiki da cututtukan aiki dole mu kauce musu bakin gwargwado domin ba da ƙarin rabo ga 'yan ƙasarmu domin kafa arziki tare. Daga Agadas bari mu komo yankin Doso, a shekarar bana farashin dabbobi a cikin kasuwannin dogon dutse yankin Doson na da riba ga makyaya bale ma na ƙananan dabbobi. Bari mu saurari Abdulsalam Kaza Gawo, daraktan Elebaji na gundumar dogon dutse a firarsa da wakilinmu Abdulaziz Danyuma. Waɗanda an kafe kawowa su ne ƙananan busashe tare da wani adadi na dubu ɗari da goma sha bakwai da ɗari shida da da uku da aka yi rajista a ɓangaren kasuwannin jihar. Ana iya cewa akwai kyautatuwa idan aka kwatanta da shekarar bara adadin ciniki sun bambanta zuwa kewayen kashi saba'in da uku zuwa sattin daidai na jakai da busashe. Bambancin farashi shine ƙarin shida da ɗugu sifili da uku ga bunsuru Damaturu da ragin kashi 23.50 ga ɗan maraƙi ma'ana bunsurin da ake saya jika 100 bara ana iya saida shi jika 106 ɗan maraƙin da ake saye bara jika 100 yanzu akwai ragowar sayar da shi za a rasa jika 23 da rabi da dala shida harkar ciniki na kan karuwar makiyayi a tsawon shekara bisa ɗan kyautatuwa kaɗan idan aka kwatanta da kamfan bara. Bari dai mu tsaya a birnin Doson wato a birnin Gaure cikin yankin Doso a ƙarshen satin nan za a gudanar da sabgar Hotungo sallah da ake nuna galgajiyar Hulani da za ta karɓar makiyaya da dabbobinsu bayan sun komo daga kiwo albarkacin sabgar makiyayan za su nuna ma 'yan kallo shanunsu mafi samun turkar kiwo da ke bin umarnin nasu. Ga ƙarin bayanin da Madam Sani fatima Moru shugabar ƙungiyar kwatar wafakai ta yi wa Rukayatu Abdurrahman a tahar Rafika dauke da fasara. Ana nuna shanu masu kyau, sallace da ke nuna al'adu inda jama'a suke haduwa suna nuna kyaukyawar al'adu yafiya da cuɗayya. A fuskar shirye-shirye komi ya kammala, akwai wani babban taro da zai haɗa makiyaya da manoma. wanda zai fayyace dokokin da ke akwai bisa kula da filaye a cikin yankin doso sa'annan akwai taron wayar da kan wannan jama'a bisa mahimmancin sa yara karatun boko da wasannin al'adu da ake kira salware ko kuma kwamfuluje kiɗa ne mai asali a cikin al'adun fulani da ake yi da marece sa'annan akwai sharo sai dai shi sai mun yi hattara don kada a jima wannan ko waɗancan ne pas se blesser les uns les autres. Kai tsaye rahoton musamman inda za mu gabatar muku hirar da Muktar Hamado ya yi tare da wato magajin garin farmai bisa ga aurata yara ƙanana ba tare da sun ƙosa ba, mu saurara. Auren yara wata al'ada ce da ake cin karo da ita a jihar Falmai yankin Doso. Ƙananan 'yan mata da ke karatu ko waɗanda ba su karatu dukansu suna fama da auren wuri. Magajin garin gundumar Musa Yunusa ya yi bayani kan dalilai da kuma matakan da aka ɗauka domin daƙile wannan annoba. Aurar da yara a ɓangaren gunduma abu ne da muke gani kuma yake a bayyane da muke tunkara. Muna cikin yanayin da jama'a suna tafiya kurmi. Sannan da zarar 'yan mata ta ji magana aure a tafi da ita kurmi abu na farko da za ta sa a ranta shine ta amince ko ma yaya mutunan yake. Iyaye ba sa la'akari da shekarun yariyar. Matsalar da ake cin karo da ita shine abin da amarya ta yi tunani ta tarar a can sai ta ga ba haka abin yake ba. Abin ya yi ta zuwa yana dawowa ta sanar da iyayenta daga ƙarshe sai auren ya mutu. Amarya sai ta dawo a cikin wani yanayi wannan shine matsalar. déraciné ne eh, sai sa le problème. To magajin gari a bangaren gunduma waɗannan matakai ne kuka ɗauka domin yaƙi da wannan annoba. d'abord la sensibilisation. Da farko dai muna wayar da kawunan jama'a lokaci zuwa lokaci tare da prefe da duka manyan ma'aikata. Muna shirya fita wanda kowane mukan yi tsari na maudu'in da za mu tattauna a kai. Muna wayar da kawunan jama'a dangance da illar da ke tattare da yin haka. Akwai kuma tarurruka da muke shiryawa tare da masu garuruwa. Ƙashen labarun kenan mu huta lafiya.